This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna na a koda yaushe a shafinmu na intanet na voahouse.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki muka sake kawo muku wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. inda za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar yayin da zaben gama gari ke ci gaba da karatowa wani abu da ke ci gaba da jan hankulan mutane shine a wannan karan babu mace ko ɗaya a cikin 'yan takarar shugabancin kasar ko menene ya sa hakan da yake mu yanzu nan mata na afirka ƙarƙashin musulunci muke kuma mahi yawan mu mata duka ƙarƙashin mazan suna suke kenan kaga mace ba ta iya tabar fartin mijinta dan mace ya ta aza takara ta shifa mata ƙuri'a akwai wuya Za ku ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan. Za kuma ku ji cewa masana sun fara tsokaci a kan tasirin da matatan mai masu zaman kansu za su yi idan aka bai wa 'yan kasuwa damar kafa matatan man kuma kan wannan batun ne muke so ku kira mu ku bayyana ra'ayoyinku shin wani irin tasiri kuke ganin irin wannan matatan za su yi lamba da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bayan haka za ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma yanzu za mu fara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. wani sabon bincike ya nuna cewa fiye da rabin adadin yara a sudan ta kudu da ke fama da rikici ba sa zuwa makaranta wannan shine adadi mafi yawa na yaran da ba sa halartar makaranta a duk faɗin duniya a cewar binciken a yau talata hukumar kula da asusun yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef ta ce kashi da 51 na yara a ƙasar da shekarunsu ya kama daga 6 zuwa biyar ba sa samun ilimi sudan ta kudu ta kwashe fiye da shekaru biyu tana fama da yakin basasa wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane ya kuma raba fiye da mutane miliyan biyu da mahallansu yanzu haka fiye da rabin al'ummar kasar mai yawan mutane miliyan goma sha ɗaya na buƙatar taimakon gaggawa a fannin ababen more rayuwa sauran ƙasashen da akalla kashi arba'in na adadin yaran da ba sa zuwa makaranta sun haɗa da jamhuriyar nijar da sudan da kuma afghanistan a cewar hukumar ta unicef wani ɗan ƙunan baƙin wake da ake alakanta da ƙungiyar isis ya tarwatsa kansa da bam a wani wajen tarihi da ke istanbul inda ya kashe akalla mutane goma waɗanda tara daga cikinsu jamusawa ne masu yawon shakatawa harin ya jikata wasu mutane goma sha biyar yayin da biyu daga cikinsu ke cikin mawuyacin hali kamar yadda jami'an ƙasar suka tabbatar Firayim Ministan ƙasar Ahmed Davatoglu ya kira wani taron gaggawa da jami'an tsaron ƙasar da kuma ministan cikin gida domin duba lamarin. Bayan kammala taron, Firayim Ministan ya ce mutumin da ya kai harin ɗan ƙungiyar ISIS ne. Ya kuma sha alwashin sai ya ga bayan 'yan ƙungiyar ta ISIS a Turkiyya da ma duniya baki ɗaya. Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. jami'an 'yan sandan kasar jamus sun kama wasu masu tsatsauran ra'ayi sama da 200 da suka tada rikici a birnin leipzig inda suka kona motoci eh, da kuma bata dukiyoyin jama'a an fara rikicin ne a ranar litinin da yamma kusan lokaci guda da eh, dubban magoya bayan 'yan kin eh, jinin 'yan gudun hijira na wata kungiya mai suna fediga ke aiwatar da zanga-zanga dauke da alluna da aka rubuta cewa ba sa maraba da 'yan gudun hijira da kuma cewa su bar masu kasarsu ta jamus masu adawa da zanga-zangar kuma waɗanda ke ƙarƙashin jagorancin magajin birnin eh, lipzing bukat jang sun fito kan tituna suna ɗauke da alluna da aka rubuta muna maraba da 'yan gudun hijira a lipzing da kuma wasu da ke cewa ba su ƙaunar 'yan gudun hijira ko kuma ƙungiyar pegida Daga ƙarshe shugaban ƙasa Vladimir Putin ya ce mace-mace da raunace-raunace da farar hula suka samu a Siriya laifin 'yan bindiga ne da kuma masu goya musu baya, amma ba shugaba Bashar al-Assad ba. A wata hira da kamfanin dillancin labaran Germany Bell da ya yi yau talata, Putin ya ce shugaba Assad ya yaƙi ne kawai waɗanda suka ɗauki makami da niyyar yaƙar gwamnatinsa. duk da dai ya aikata abubuwan da ba daidai ba a lokacin wato a lokutan yakin ƙasar Siriya da aka kwashe shekaru biyar ana yi baya da alhakin karan tashe-tashen hankulan da suka faru. Ya kara da cewa babu yadda za a yi a ce wannan fitinar ta kai inda ta kawo in ba dan an samu waɗanda suka ruruta ta ba daga wajen Siriya, ma'ana da makamai da kuɗi da kuma mayaka a cewar Putin. Ya kuma ce to in haka ne wake da alhakin fitinar. gwamnatin assad wacce take kokarin rike kasar ko ko 'yan tawaye da ke neman wargaza kasar da kuma yakar gwamnati kasar rasha dai ƙawa ce ga kasar siriya kuma a ƙarshen watan satumba shekarar da ta gabata ta shiga haɗakar ƙasashen da ke kai hare-hare ta sama abinda ƙasashen yammacin duniya suka caccaka akan cewa suna auna 'yan tawaye ne ba mayakan isis ba Putin ya ce jiragen saman yakin kasarsa ba su taba auna farar hula ba kuma kasar na da hujja akan hakan. Yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙoƙarin ganin ta kawo ɓangarorin Siriya biyu a kan teburin ƙulla yarjejeniya a cikin wannan watan a Geneva, Putin ya ce ba zai so ya ga Siriya ta zama kamar ƙasar Iraq ko Libya ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu fara da jamhuriyar Nijar. Wani batu da ya fara jan hankulan jama'a shine na rashin 'yar takara mace ko ɗaya a jerin 'yan takara goma sha biyar da ke neman shugabancin ƙasar. Wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako ya haɗa mana wannan rahoton da za ku ji. ganin cewa a shekaru biyar da suka gabata an fafata da su kuma an gwabza da su inda aka samu kallabi tsakar rauna mace ta hito ta kalubalanci 'ya'ya maza a neman mukamin kujera mafi alfarma a wannan kasar ta jamhuriyar nijar kuma a cewar wata gogargar 'yar siyasa bugu da ƙari 'yar majalisar da'irar garin birnin kwanni hajiya umma wannan lamarin ba zai nisan bambanta ba da addinin musulunci ai mata sai mu ce alhamdulillahi ko babu 'yar takara ta shugaban kasa mace tun da kasan maryama ga mace ta yi ta zo ta gwada ta alhamdulillahi mun gode tun da ta tunkaro amma da yake mu yanzu nan mata na afirka ƙarƙashin musulunci muke kuma mahi yawan mu mata duka karkashin mazan suna suke kenan kaga mace ba ta iya tabar fartin mijinta dan mace ya wata ta aza takara ta shewa mata ƙuri'a akwai wuya ban da shi ma duka ta kamaimai dai magana ba a bari mace ta ikon ƙasa tukuna ba mu kai can ba ban da shi alhamdulillah muna da kota akwai dibitoci akwai ministrori cikin mu mata akwai meruka kenan alhamdulillahi wannan kasaukin da an ka bamu ya wadata shi mu in ana hidda mun haƙƙin mu gare shi ba sai mun tashi gaban ƙasa ba dan gaskiya gaskiya hisbilillahi mace nake akwai wuya a ce mace ta iko Nijar ko mata sun aza takara za su ta dai amma akwai wuya ba cikin wanga lokaci ba yanzu sai dai matan za su fafata ne a zaɓuɓɓukan neman shiga majalisar dokoki ta ƙasa da majalisun jahohi da na da'irori kuma hajiya umma ta ce waɗannan mukamman fa ba ƙananan mukammai ba ne kamar yadda waɗansu ke kallo. Ɗan majalisa ƙaramin zaɓe na ɗan majalisa ba ƙaramin zaɓe na ba ko kwansaye da ake dibiwa ba ƙaramin mutum na ba nan na gare mu da jahilci yau ake ɗauka kwansaye kamar ƙaramin mutum. Ba ƙaramin mutum na ba wakili ba an ka ce na jama'a wakili yanzu a ɗauka ko mutum ishirin sun ka tsaya sun ka ce wani mun saka gaba nauyi na an ka aza maka balle duk kwansayen da zaka gani sai ka kai ƙuri'a dubu zaka samu kwansaye mun sha hankalin da za mu yi ma yan mata dan Allah dan annabi mata yan takara ban ce wance ko wance duk wadda ta hito mace ki hito ki shewa ma mace yan ki qur'a dan Allah dan annabi shi nake so gare su ba kai zaman ka gida ba ka ce aiki gare ka a'a duk mu da suka gani muna wannan fafutuka saboda suna muke yi saboda akwai haƙuƙun mu da yawa waɗanda ake taushe muna in ka ba ka gani a siyasanci shehu qur'a mata ne da mu da ɗiyan mu jan mu na adda mu na adda qur'a wai ba waɗancan masu manyan riguna ba latijin ne adda qur'a mu na adda qur'a to kuma mu ake mai da baya Lamide take zama dokokin jamhuriyar Nijar sun keɓe kaso wanda ake ba mata wanda ake cewa kota wa jam'iyyoyin 'yan siyasa da ma cikin mukammai na gwamnati da ma a majalisar dokoki ta ƙasa dole ne ko wurin takara ko wurin tsaye da waɗanda suka yi nasara a hidda kason 'ya'ya mata haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. ce da Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma bari mu leƙa Najeriya inda masana suka fara tsokaci kan shirin da wasu 'yan kasuwa ke yi na buɗe matatan man fetur a Najeriya. To kowane irin tasiri hakan zai yi ga fannin man ƙasar da kuma tattalin arziki? Tun 'yan shekarun baya kaɗan aka liberalizing wato aka saitin tattalin arzikin kasan nan bangaren man fetur wanda 'yan kasuwa na iya zuba jari to tun tun tun tuni dama muna tsammanin irin wannan abu 'yan kasuwa su zo su zuba jari kamar yadda yake a sauran tattalin arziki na kasashe waɗanda suke mambobi ne na kasashe masu da man fetur na duniya shi ne dama muke ta expecting ya faru a tattalin arziki na najeriya kuma zai samar da ayyukan yi na ɗaya kenan na biyu kuma zai ƙara ma masu zuba jari haske akan yin waɗannan irin A masana'antu a tattalin arzikin ƙasa sannan kuma zai faɗaɗa binciken man fetur a cikin ƙasa musamman ma in ya zama na cewa cikin wanda za su zuba jarin akwai 'yan arewa waɗanda su ne suka fi buƙatar man fetur ɗin wanda hatta tallafi da aka sa a man fetur an sa tallafin nan ne saboda irin ƙasashe da suke nesa da inda ake samar da man fetur ko kuma inda ake shigo da shi zuwa ake rarraba cikin tattalin da mm. To a malam sha'u kamar idan aka ce akwai matatun mai masu zaman kansu wato zai fada hannun 'yan kasuwa kenan kamar hakan ba zai iya sa farashin man ya ƙara eh, hawa ba idan aka ce za a sayar a kasuwa? To ai sai ka akwai abubuwan aunawa a tattalin arziki misali in ka auna kasuwar wato communication eh, za ka wato sadarwa eh, sadarwa za ka iske cewa lokacin da 'yan kasuwa suka zuba jari a cikin tattalin arzikin ƙasa ne a tashin farko ya zama da tsada bet amma a yanzu shi ya samar da wayoyi ga hatta wanda bai bukatan waya yanzu yana da kai waya uku to idan aka samar da irin waɗannan refinery za su taimaka ma gwamnati ne na farko wajen samar da man da ake bukata ma tattalin arzikin kasan tunda wato refineries matatun man da ake da su da na kaduna da na wari da na batakol guda biyu ba za su iya samar da man da ake bukata ba kuma abin da tattalin arziki ke bukata shine matatu na 'yan kasuwa su zo su zuba jari in su zuba jari ita kuma hukuma ta kula da waɗannan wato farashin man fetur ɗin a ƙasa domin a kiyaye yanda za su siye shi a matsayin ɗanyen mai wanda za su tace na ɗaya kenan na biyu kuma a kiyaye yanda za su siyar bayan sun tace shi kan shi man fetur ɗin da kananzir da gas da sauran abubuwan da za a tace a cikin man fetur ɗin. A ɓangaren mayin fetur arewa ne mun ga masifa. Arewa kan mun gama yawo na gaba. Malam Yusha'u Aliyu kenan masanin harkokin tattalin arziki a wata hira da suka yi da abokin aiki na Muhammad Lalo. To akan wannan batun ne muke so ku kira mu in mun buɗe layukan mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin wani irin tasiri kuke ganin irin waɗannan matatan za su yi? Amma kafin nan ga wannan waƙar ku shakata da ita. Allah na roƙe ka albarkan manzon Allah Allah in ɗan halado ran barau ba ba ma. Allah in ɗan halado ga ɗan da ya mutu ya huta to Allah in ji ɗan halado Allah kyauta mafarki nai. a zamani na shi haladu ya shirya halin kirki mahaifa sun shaida abokai sun shaida haka kowa ya shaida ya shuka abin kirki akwai haƙuri a wajen haladu sannan ku akwai ɗa'a bai rainin kowa bai raina koko wajen kowa don ya shuka abin kirki Allah na roƙe ka albarka Allah to Allah kyauta Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla mun samu kira na farko daga damaturu. Wa alaikum salam da wa muke magana daga damaturu. Ina tare da Mustapha kinayen daga damaturu. To Malam Mustapha wace gudunmuwa za ka bada game da wannan batun da muke tattaunawa a kai? eh yanzu na kama ku sai dai ban ji ku sosai ba kan yake ake tattaunawa ne wato muna son mu ji shin menene tasirin idan aka mai da matatu ko kuma idan aka ba 'yan kasuwa damar kafa matatun man fetur wani tasiri za su yi ga tattalin arzikin najeriya Okay, tattalin najeriya tasirin da gaskiya za su yi a kan man fetur hello muna jin ka To sai dai ga dukan alamu Malam Mustapha daga Damaturo layin ka ya goce yanzu bari mu je Taraba. Salamu alaikum malami na Taraba ko kana jin mu? Malami na Taraba ko kana jin mu? Insha Allah malama ina jin sunana Yunusa Tanko daga Bani in baka jihar Niger. To Malam Yunusa wani eh. irin tasiri kake gani matatan man fetur za su yi idan 'yan kasuwa suka fara gina su? Eh gaskiya malama ni wannan mataki gaskiya ni ban goyi bayan haka ba. Hmm. Domin gaskiya idan gwamnatin tarayyar ta ba da dama irin haka to gaskiya za a samu fiye da yadda muke wahalar mai a yanzu haka. Saboda haka nan ni ba na goyon ba a ce gwamnati ya ba da dama. an kafa matatun mai irin hakanan tattalin arzikin kasa za a samu karaya gare ta gaskiya saboda hakanan ni ba na goyon baya ina fatan shi gwamnati zai zo eh ta yaya kake gani za a samu kamar koma baya ko ko kai baka ganin hakan zai yi wani tasiri Eh gaskiya malama za samu koma baya kwarai da gaske bisa ga halin da muke ciki a yanzu. Sabida haka nan gwamnati ya kamata ya ɗauki mataki na musamman yadda za a samu man fetur kasa ta wadatu. Amma muddin in aka yi sakacin 'yan kasuwa suka kafa matatun mai to gaskiya Najeriya arzikinta za a samu durkushewa kwarai da gaske. To Malam Yunusa mun gode yanzu kuma bari mu koma Taraba. Hello? Salamu alaikum da wa muke magana daga Taraba. Ina magana da Murtala daga Taraba. To me za ka ce game da wannan batun na yau? To, ina lamari ya dai addu'a. Mm. Hello? Muna jan ka, wani irin tasiri ne kake ganin matatun mai za su yi idan 'yan kasuwa su ma suka fara gina su? Allah ya kawo sauki Allah sauki zai zo in ko Allah bai kawo ba duk wani matatan man da za su jira da banza ne. To mun gode daga Taraba yanzu kuma bari mu je Adamawa. Salamu alaikum. Aminu Muhammadu Aminu Zakiru ne daga Adamawa. To Malam Muhammadu Aminu me za ka ce game da batun yau? Wato ni kan na farin ciki ne da kama ku da ne a yau. Na'am, mu ma mun yi farin ciki. Ban samu na kama kuma ba na yi farin ciki ne kuma na buga na gaishe da ku da ingancin shirin da kuke yana burge ni. Na'am, to mun gode, mun gode kwarai da gaske. Allah kara muku ci gaba, Allah kara muku gudu. Aman aman. To mun gode malami daga Adamawa yanzu kuma bari mu sake komawa Taraba. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna magana da Shaibu Bello daga gasar lokal gwamnati karamar hukumar Taraba da ke wani To Malam Shaibu wani tasiri kake gani matatan man fetur za su yi idan 'yan kasuwa suka fara gina su? Eh tasirin da zai yi shine ba wani tasirin da zai in ba a hannun gwamnati ba. In gwamnati ta kowa ne da kowa ne amma aka ce manyan 'yan kasuwa ne dole ne za a ke samu a'a sai su wane sai su wane za su samu amma idan dai na gwamnati da gwamnati da kowa ne dole wancan da wancan za a haɗu a to amma malam sha'aibu ka gani kamar hakan zai rage matsalolin man fetur da ake samu to matsalolin man fetur ba wani ragewa da zai da gwamnati ma za a ɗauki samun sauki to malam sha'abu daga taraba mun gode yanzu kuma bari mu je jihar zamfara assalamu alaikum da zan unya umar ko ba shayi daga nan yi eh, tasirin zage yi mai yawa ne na'am eh zan goma yi yawa to ina ga dai layin malami na zamfara ya goce yanzu bari mu je kaduna mun sami kira daga kaduna salamu alaikum wa alaikum salamu sunana ibrahim alaramma daga cikin kaduna To Malam Alaramma ko in ce Ibrahim mai zaka ce game da wannan batun na yau? To gaskiya a ba ɗan kasuwa dama su buɗe masana'antu musamman na tace mai gaskiya zai kawo alfanu ga Najeriya ga baki ɗaya. Saboda matatun man fetur ɗin da muke da su na gwamnati ne To Malam Ibrahim. banza ne. To Malam Ibrahim mun gode amma lokaci ya daga mana hannu kuma da haka muka kawo ƙarshen wannan zango na karɓar ra'ayoyi mun gode kwarai da gaske. To yanzu kuma masu sauraron mu ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda a yau ne aka shiga kwanaki na hudu na kokowar gargajiya ta kobin wannan kasar wanda zai kare a ƙarshen wannan makon idan Allahu ya kai mu. Sai kuma a fannin kwallon kafa a ranar jiya ne aka gudanar da bikin tantance dan wasar kwallon kafa mafi kwazo a shekara ta biyar ta gabata inda dan kasar Argentina kuma tauraro FC Barcelona ta Spain Lionel lionel messi ya lashe wannan matsayi a karo na biyar gaban cristiano ronaldo dan portugal kuma tauraruwar real madrid ta spain din yayin da neymar dan kasar brazil ya samu matsayi na uku dan kasar uruguay din nan edinson cavani da ke buga ma club din paris saint germain na kasar faransa na nuna ra'ayin yiwuwar ficewa daga wannan kungiyar bayan da kocin club din paris saint germain laurent blanc ya ki saka shi tun farkon wasar da ya hada club din na PSG nasa a ranar Juma'a da ta gabata da takwaransu na Bastia wanda club din na Paris Saint-Germain ya lalasa ci biyu da nema. Shi ko dan wasan Manchester City dan kasar Belgium Vincent Company ya sake jimuwa cim kaɗan bayan shigarsa a wasan da club dinsa na Manchester City ya yi a makon jiya kuma kocin City Vincent Pellegrini ya ce zai iya share kusan watanni uku yana jinya abinda zai nisanta shi daga filayen wasa har zuwa ana gab da kawo ƙarshen kakar bana ta kwallon kafa a ƙasar ingila za mu kammala labarin wasannin mu na ranar yau ne da club na duniya na shekara wanda hukumar ƙwallon kafa ta duniya fifa ta wallafa a ranar jiya jim kaɗan bayan kammala bikin tantance dan wasa mafi kwazo a shekara ta biyu da goma sha biyar inda aka da niyar da ke buga ma bayern munich a matsayin mai tsaron gida sai daniel alves na barcelona da sergio ramos na real de madrid da thiago silva na paris saint germain da marcelo na real de madrid dukkan su a baya sai pogba na juventus ta Italia da iniesta na barca da modric na real de madrid a tsakiya sai kuma a gaba-gaba akwai lionel messi na barca da ronaldo na real de madrid da neymar na barcelona haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai sharhin muryan amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ƙarshen shekarar 2015 ya zo da labari mai gamsarwa domin an kwashe fiye da kwanaki 42 a jere babu wani bullar cutar ebola a ƙasar gini wannan cigaban da aka samu ya kawo ƙarshen cutar daga tushenta na yankin yammacin afirka cutar ebola zazzaɓi ne mai sa gajiya da kasala da jiri da ciwon sassan gaɓoɓi daban-daban wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce a ƙarshen shekara 2015 kimanin mutane kusan 29 ne suka kamu da cutar ta ebola inda a cikinsu fiye da mutane 11 ne cutar ta yi sanadiyar mutuwarsu a ƙasashe goma ciki har da ƙasashen gini sierra leone da liberia waɗanda cutar ta fi addaba sanarwar da hukumar lafiya ta duniya ta yi na cewa babu wata ɓallar cutar ya nuna cewa ƙasashen uku sun shawo kan wannan cutar wannan nasara ce ga gini da yammacin afirka da kuma kasashen duniya in ji amy pope karamar mataimakiyar shugaba obama a kan tsaron cikin gida kamar yadda ta rubuto a shafin yanar gizo ta ce har yanzu afirka na cikin hadarin cutar ebola da ma wasu cututtuka sake barkewar kamuwa da cutar daga bil'adama ko dabbobi yana iya sake faruwa kuma cututtuka irin zazzabin cizon sauro na nan yana ƙara yaduwa. kasashen da cutar ta fi addaba cutar ta yi masu mummunar ta'adi kuma zai ɗauki tsawon lokaci kafin su farfado shi yasa amurka da sauran kasashen da suka taimaka wa yammacin afirka wajen yaƙi da cutar ta ebola suke aiki da kasashen gini sierra leone da liberia wajen kariya da samun hanyoyin farma annoba idan har ta ɓarke tun da ɓarkewar cutar ya shafi tattalin arzikin ƙasashen uku amurka da ƙawayenta ke taimakawa wajen farfado da fannin kiwon lafiya da tattalin arzikin kasashen Amurka a shi take ta farma duk wata annobar cutar Ebola da ka iya barkewa. Amurka ta sha alwashin tsayawa da kasashen Gini, Sierra da Liberia a yanzu da ma nan gaba. tarihin murya Amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga Ibrahim Jarmai zai kawo mana labarai amma a takaice. Malama Maryam wani sabon bincike ya nuna cewa fiye da rabin adadin yara a Sudan ta kudu da ke fama da rikici ba sa zuwa makaranta. Wannan shi ne adadi mafi yawa na yaran da ba sa halartar makaranta a duk faɗin duniya a cewar binciken. A yau talata hukumar kula da asusun yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ce kashi 51 na yara a kasar da shekarunsu ya kama daga 6 zuwa 15 ba sa samun ilimi a turkiyya kuma wani ɗan kunar baƙin wake da aka alakantawa da ƙungiyar isis ya tarotsa kansa da bam a wani wajen tarihi a istanbul inda ya hallaka akalla mutane goma waɗanda tara daga cikinsu jamusawa ne masu yawon shakatawa harin ya cikata wasu mutane goma sha biyar yayin da biyu daga cikinsu ke cikin mawuyacin hali kamar yadda jami'an kasar ta istanbul suka tabbatar jami'an 'yan sanda kasar jamus sun kama wasu masu tsatsauran ra'ayi sama da 200 da suka tada rikici a birnin lipsing inda suka kona motoci da kuma bata dukiyoyin jama'a an fara binciken ne a ranar litinin da yamma kusa da lokaci guda da magoya bayan kin jinin 'yan gudun hijira na wata kungiya mai suna pegida ke aiwatar da zanga-zanga da ke nuna ah, ah, da aluna ah, da aka rubuta da cewa ba sa mara ba da 'yan gudun hijira. To Malam Ibrahim mun gode masu sauraro daga daka abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau, amma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ibrahim jarmai da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu nashwan maryam dauda ke cewa ku huta lafiya thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.